gashi na mako mai girma Afirka Ɗan uwa matso kusa kai kallo. Ga shirin ku yau ma ya bullo. Zantukan da ke ba da nishaɗi. Har zaman takewa ta yi daɗi. Yin batun abin al'ajabi ma. Alfahar ga dukkan. To, ‘yan uwa masu kallon Afirka TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu, ku da haka barkanku da sake kasance tare da mu a cikin shirin mu na Afirka a yau. Shirin Afirka a yau shiri ne da yake kawo muku jerin gwanin shirye-shirye daban-daban wanda a yau shirinmu na farko za ku saurari zangon kyakkyawan zance tare da dr muhammad sani umar rijiyar lemu sannan idan mun ji malam dr umar sani rijiyar lemu za mu je mu ji tare da kaftin isa hussein wato kana motsa jiki kenan motsa jiki kenan motsa jiki kenan lallai yau akwai ta kenan masu kallo su kyara zama hmm. to ba mun motsa jiki shirin nan naku na domin lafiyar ku yana nan tafe inda za ku gan mu tare da dr umar ta daga nan kuma sai mu je kuma tare da mawaƙinmu mawaƙin afirka tv 3 abubakar ibrahim kantama shi ma zango na musamman tare da shi kenan mu je abun da yake dauke da shi insha Allah daga nan malam ammar sai mu je ina to ina ganin za mu je haduwa ta musamman mm. inda za mu tattauna tare da muhammad Uthman daga nan kuma sai mu gangara shi ma zuwa akwai wata dan rahoto wani rahoto da muka kawo muku daga jami'a ta kasa da kasa shi ma wanda dan uwa malam umar zai mu fashin baki a kan shi insha Allah. To ni ma dai zan kai ku jami'a ta kasa da kasa inda za ku ji ra'ayoyin ɗalibai akan wata daura da aka yi musu ta ƙararwa da kuma daɗi ga ilimantarwa. sannan kuma ba za mu manta da zangon ku wanda kuke jira wanda ake warware muku abubuwan da suka toshe muku shine warwarar zare bakin zare ke tare da shehin malamin namu Sheikh Abubakar Samunaka ya wuri. Sannan kuma Malam su manta akwai kimiyya da fasaha wanda dan uwa Malam Ahmad ishak ke ta kai kawo wajen mm-hmm. wayan musu da kai akan wannan zangon nasu. To sakonan kuma dai bun basu a baya ba a yau ma za mu karanta sakonan ku insha Allah. to daga nan kuma sai mu koma wajen dan uwa malam umar alhaji yusuf da dauke da labaran duniya amma a takaice mm. to daga nan kuma shirin nan naku mata na sirrin mallakar miji wato domin ku yana nan tafe insha Allah tare da Sheikha Khadija Idris. To daga nan kuma sai kenan mu tattare na namu sai mu waje kenan ina ganin shiri Ya kare ba. Duka ku tarbe mu. a nan ba da jima ba kenan ina gani masu kallon afirka tv 3 ka komance za ku iya bibiyar wannan shirin naku na afirka a yau a eh, zangunan mu ko kuma a shafufukan mu na sada zumunta tun daga youtube da facebook da kuma hada twitter ma da twitter za su iya biya wannan shirin namu ko kuma idan ma ba su da wannan mutum zai iya sauki application mm. don yabi wannan shirin na afirka a yau ko kuma da sauran shirye-shiren afirka tv 3 to ina ganin malam shahir kai tsaye sai mu dira zuwa zangon mu na farko zangon kyakkyawan zance inda za ku gan mu tare da dr muhammad sani umar rijiyar lemo da fatan za a yi kallo lafiya hmm. uwa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala baya gaurayuwa da bayansa da zatinsa. ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka bisa ga bayansa ya daidaita bisa ga al'arshinsa haka alƙur'ani ya nuna mana wa huwa alqahiru fawqa ibadihi ubangiji subhanahu wataala sama da bayansa yake sabbih isma rabbikal a'la ubangiji shine mafi ɗaukaka ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta sifa ɗaukaka ta daraja sauraka ubangiji sama yake arrahmanu ala al'arshi stawa a amintun man fis sama' don haka ubangiji subhanahu wata'ala baya gaurayuwa da zatinsa cikin bayansa kamar yadda jahmiya masu aƙidar jaham ibn safwan suke riyawa cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana gauraye da bayansa yana cakuɗe da su ko kuma masu aƙidar hulul ko masu aƙidar ittihad waɗanda suke cewa allah subhanahu wata'ala da zatinsa yana sauka a cikin bayansa ko kuma yana haɗewa da bawansa da shi da bawansa zama abu ɗaya don haka su ce duk wani abu da ka gani to Allah ne subhanahu wa ta'ala Allahu amma zalimu na uluwan kabira wannan kafirci ne wanda ya fi kafircin yahudu da nasara yahudu da nasara ba su ce kowa Allah ba ne nasara sun taƙaita Allah ne cikin abu uku kawai amma shi wannan ya ce kowa da komai Allah ne to wannan bi ijma'il musulmi na duk wanda yake da wannan aƙida ba musulmi ba ne domin idan har yahudu da nasara Allah zai kafurta su saboda sun allantar da wani ba Allah ba ba tare da cewa sun allantar da kowa ba sun allantar da wasu ne amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya kafirta saboda sun ce annabi Isa almasihu shine Allah ko sun ce Allah ɗayan uku ne wato Allah uku ne Allah ce sun sun kafirta to ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne in dai har shi ba zai zama ya kafirta ba to babu dalilin cewa yahudu da nasara kafirai ne idan kuma mutum ya karyata haka to kaga ya karyata alkur'ani ne saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala baya gaurayuwa ya cakudu ainihin da bayansa wani aƙida ce hatta al'asha'ira da maturidiya ba su faɗi ta ba hatta abu ashari da abu mansur al-maturidi da mabiyansu ba su ce Allah yana ko'ina ba ba su ce Allah yana cikin ko'ina ba ba su faɗi haka ba ta abul hasan al-ash'ari su abinda suke ma cewa Allah baya ko'ina su abinda suke faɗa kenan Allah baya ko'ina sau sun ce ba a yi wa Allah ina saboda yana nan tun kafin ya halicci ina na haka ba za a yi masa ina ba <laughs> to amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi jariya ya ce aina Allah aina me masara aina <laughs> ina Allah yake qalat fis sama ta ce yana sama to ne zaka kirawo danka yaro wanda yake bisa fitirar da Allah ya halicce shi da ita bata gurbace ba ka ce kai zo ina Allah yake sama zai kalla eh, eh sama zai kalla to saboda ka kaga wannan take nuna fitira wadda dan adam yana jayuwa zuwa gare ta ko baya so ko baya so yanzu kana addu'a ba ƙasa kake kalluwa ba ko da kana da aƙidar Allah baya ko ina in kana addu'a ina kake kallo sama hannunka ina kake ɗagawa sama to wannan fitira ce da ubangiji ya halicci da ita ita kanta tana janka ita ta kanka tana janka to saboda haka malamai da abinan sahabbai da tabi'ai da sauran malamai na magabata duk irin wannan ma'iya din suna cewa ma'iya ce khasa ma'iya ce ta musamman ma'iyatu ma'iyatun wa ta'yid kun san akwai al-mar'iyya al-amma ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala ce wa huwa aina ma duk inda suke Allah yana tare da su ma yakunu min ma'iya ce amma kowa da kowa yana cikin wannan ma'iya da musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba ita ce ma'iyatul ilm ilimin Allah yana tare da kowa duk abin da kake ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da kai yana sane da abin da kake yana ganin ka Dan uwa matso ku sakai kallo, ga shirinku yau ma ya bullo, zantukan da ke fadi. to yan uwa masu kallon afirka tv kun dai ga abin da malam eh, dr muhammad sani umar rijiyar lemu ya mu tsokaci kan shi akan ta allah subhanahu wa ta'ala mm, inda malam ya yi gaskiya tsokaci a kai kadiba don sabida fitira da allah subhanahu wa ta'ala yake halittar mutum da ita mm. yaro ma in ka ce mashi ina sai ya daga kai sama sosai ma kuwa wannan shi kadai ya isa ya nuna mana cewa hujja Allah subhanahu wataala yana sama kuma mm. gashi malam inda ya kawo mana hujjoji da ayoyi a cikin alkur'ani faɗin Allah subhanahu wataala ar-rahman alal arshi stawa sannan ya ce idan ma za ka yi addu'a don ka kara tabbatarwa ko da mutum yana da wata aƙida za ka mm, ga dai sama yake ba wanda zai addu'a ka ga haka ya juyar da hannunsa to wannan dai tsokaci ne da dr muhammad sani umar lemu ya yi akan wannan faɗakarwa Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace gaba ɗayan mu insha Allah to malam shehu na ga tattara hannun riga kuma gaskiya dai me yake faruwa ina gani ya kamata mu je zangon motsa jiki zangon su malam Umar alhaji yusuf a ko dai na su malam hussein bashir to bari na gani zangon su dai zamu ci da zan malam umar da malam hussein to kana nufin ka ce yan samarin abun nan kenan aka nan dai ban amma malam umar ai ba saurayi bane ba <laughs> to shikenan bara mu <laughs> garzaya wajen Captain isa eh, hussein gaskiya nan me yake dauke da shi mm, sosai ma kuwa mm, ta ku nisa kenan muna dauke da zangon motsa jiki mu ga kenan wani irin motsa jiki ke wancan dai eh, makon da ya gabata ko ko zaman da ya gabata mun ga me kaftin isa ya dan tattauna akan shi kuma me ya mm. motsa yau kuma me za me muke dauke da shi kenan ku biyo mu ku nisa da akwatin nan talabijin naku fatan za a yi kallo lafiya mai dan uwa matso ku saka masu kallon mu barka ba da dawa daga cikin wannan mun gama da zango na farko wato yanzu mun shiga zango na biyu kenan wato zango na farko shi yana nuna mana tafiye-tafiye ne inda za ka yi to zango na biyu shi kuma abin da za ka yi ne a tsaye amma a filin waje ba a filin cin gida ba saboda a cikin gida za ka iya samun matsi amma a waje za ka iya samun fili sosai inda za ka juya ko ina za ka juya gaban jikinka saboda haka ku biyo mu a cikin wannan zangon ku ga abubuwan da muke tafi da shi insha Allah akwai abubuwa ne na fa'idantuwa sosai shi za mu yi shi ne a tsaye kawai to yanzu kamar haka muna tsaye mun gama da wancan fataran zaka za abin da mutum zai fara shi ne zai fara numfashin shi daga numfashin shi sosai haka sai mu dawo da shi mu ƙara komawa mu dawo da shi mu dawo da shi za mu iya komawa gefe gefen dama dan rike kaɗan sai mu koma hagu ma mu rike sosai to mun yi haka za ka iya ɗaga hannunka haka ka sashi a nan ka miƙe shi shi ma fa'idan shi shine duk jijiyoyin da suke suka tsatsaya ɗin nan za su buɗe sai mu canza hannun hagu mu riƙe shi sosai to in ka yi shi za ka ji ko ina yanzu a hannu da kai ka gama da shi to abu na gaba shine za ka zo kafa in ka buɗa haka sosai ka buɗa shi haka sai mu canza zuwa hagu to sai mu yi gaba kuma na gaba wannan shi gaba haka ka rike shi kana turawa kana turawa duk jijiyoyin nan zaka ji shi zaka ji suna bubudewa canza hagu haka sosai muna furawa to za mu ji yanzu ka ji kafanka da nan ɗinka da kafanka duk sun sake to akwai yadda za ka yi za mu yi za mu tashi sama mu juya weight din mu in muka tashi sama za mu juya mu tashi sai mu juya in muka tashi a tsayan a saman za mu juya kawai to mu je haka ka juya din ɗinka muka juya sosai juya shi juya shi to wannan shi fa'idan shi shine bayan ka gama da hannu ka yi wuya ka yi gama da hannu ka yi kafa to nan nan nan ma zai za ka ji shi sosai sannan idan ka ji shi sai mu buɗa yanzu mu yi haka mu kama nan mu mu buɗa shi za mu iya komawa dama mu kama sai mu koma hagu mu rike shi sosai sannan sai mu yi a tsaye kuma haka wannan shi baya ne da nan da cinya yake fa'idantuwa sosai ka rike shi zaka ji shi sosai sannan sai mu koma baya haka shi ma duk jikin ne zaka ji shi in kai wannan zaka ji shi sosai sake yi to wannan in kai haka sai ka ji jikin ya ya sake maka sosai yanzu kowane irin motsa jiki aka kawo maka duk wahalan shi ba za ka ji wahalan shi ba saboda ka riga ka yi masu wahalan daga farko wannan buɗewan farkon kayi wahala sai za mu iya rike kafan mu haka rike shi na ɗan wani dakika sai mu buɗa shi mu koma mu rike shi haka sai mu rike haka mu juya mu juya kafan sosai sai mu rike kuma haka sai mu miƙe wannan shi ma fa'idan za ka ji ko ina na kafan kafa da baya za su je to sai mu koma kafan hagu mu rike shi dan wani dakika kaɗan za ka ji ko ina na jikinka gefen hagunka za ka ji ko ina ya sake to sai mu jawo baya dan rike shi na wani dakika shi ma sannan sai mu je ciki mu juya mu juya idan sawun sannan sai mu je ciki mu rike shi da wani dakika sannan sai mu rike shi mu yi shi sosai mu rike wannan kaga an kai haka yanzu ka ba wa jikin duk alamun cewa yanzu fa motsa jiki ya yi nisa abin da ya rage kawai sai dai somantabi motsa jiki ya yi nisa sosai za ka iya tsayawa kai haka kana juyawa kana juyawa hagu da dama dama da hagu hagu da dama dama da hagu kana juyawa sannan za ka iya yin gaba ka yi baya ka yi gaba ka yi baya ka yi gaba ka yi baya to yanzu insha Allah mun gama wannan fatsaran kenan insha Allah ku biyo mu a cikin fatsara na uku za ga wani sabon salo kuma na wani motsa jikin in Allah ya yarda dan tsumaye mu kaɗan insha Allah za mu ci gaba yalla salamu alaikum matso kusa yi kallo ga ku yau ma ya bullo zantukan to masu kallon mu da fatan an je an motsa jiki inda kuka gan mu tare da kaftin isa malam shahiru mm, alama kama dai ka dan mammotsa duk eh, da yau ai kaga abun yau da kafa da hannu gaba daya ba bai rage komi ba yana eh, gani hada kai wai waye ma yace kwanaki yana ciwon kafa ne ya kamata a bashi wannan da hannu da ciwon kafa din amma shikenan da kai ka da ba amma kuma ka san training din na samari ne wallahi ban san ne ku da su malam Umar ku je ku yi a samu matsala amma dai mu aban mu mu dinga to ba damuwa amma tunda ka ce mu kyale ku zan mu kyale ku insha Allah amma na san eh. sai kun nemo mu to to masu kallon mu kun ga yadda malam kaftin eh, isa hussein ya gabatar da zangon nashi na motsa jiki kuma da fatan za a fa'idantu da abin da ya hmm. eh, ya ba mu a yau kenan karatun namu kuma yanzu haka kai tsaye muna tare da zangon mu na musamman wanda za mu tattauna da baƙon mu shine muhammadin shehu usman daga tarayyar najeriya wanda ya eh, za mu tattauna akan tattalin arziki haɓakar da shi kuma wani hanyoyi ya kamata mai karamin karfi yana da dauri wajen eh, haɓaka tattalin arziki sannan kuma kamar shi yana ɗaya daga masu kallon afirka tv 3 wani irin kuma eh, tsokaci zai mana akan wannan talabijin mai albarka Eh, malam muna muku barka da shigowa wannan gidan talabijin mai albarka kuma muna muku barka da shigowa wannan zangon na musamman alhamdulillah masha Allah mun goji da wannan gayyata da aka ah, ba mu na zuwa wannan ah, gidan tv hmm. mai albarka na tv 3 hmm. to yan uwa ba dai tare da bata lokaci ba ina ga malam amma za mu shiga tattauna na mutum ya tattauna to mm. malam kamar yadda na yi matashiya za mu tattauna ne akan tattalin arziki tattalin arziki shi kan shi menene tattalin arziki ah, wato masana sun ah, sukan ce eh, wato tattalin arziki shine kamar tsari mm. na mulki mm. da gudanar da ah, tattalin arziki na ƙasa wato kamar yadda gwamnati mm. take amfani da tsarin da gwamnati ke amfani da shi eh. wajen mulki da mm. tafiyar da tattalin arzikin kasanta mm. eh. wato sabanin fuskantar da yawa da mutane suke idan aka ce tattalin arziki sun dauka wani abu ne kawai da ya shafi kasuwanci yanan ya tsaya kenan abin ya wuce a ah, ya wuce wannan eh, don wato kamar a da ah, ko da ke har yanzu ma akwai tsari kamar kashi uku ne mm. zuwa hudu mm. eh, tsare-tsaren da gwamnatoci ke amfani da shi wurin tafiyar da tattalin arzikin mulki da tattalin arzikin kasarsu mm. akwai wanda ake cewa jari hujja akwai kuma gurguzu sannan akwai wanda aka yi haɗaka na guda biyun aka ɗebo Eh, abubuwan da ake ganin kamar suna da amfani a gurguzan mm. aka hada da na jari hujjan mm. aka hada su mm. ake tafiyar da mulki da eh, tsarin tattalin arziki na kasashe daban-daban gaskiya ne to eh, shi tattalin arziki idan muka duba da yanayin yadda jama'a suke yi masa fuskanta kuma kamar yadda gashi ka faɗa cewa ya kakkasu kusan kashi uku shin ya shi tsarin mulkin ne ka sake saki a kashi uku ko kuma a akwai wani bangare da ya shafi bangare wanda mutane suka fi rakkazawa a kai bangaren kasuwanci da dai shige da fice na dukiya mm. to wato in ka kula wato za ga cewa eh, um, yanzu tsare-tsaren da ake amfani su mm. musamman shi na jari hujja mm. wato shi ya sakawa jama'a ne kowa na ciki yawwa kowa na ciki mm. da mai kuɗi musamman ma dai shi wanda ke da jari a hannunsa misali mm. yawwa to shi ne za ka ga ya fi tasiri mm. a wannan tsari na jari hujja shi kuma da a gurguzu ko da ke yanzu akwai wasu ƙasashe wanda ba su da yawa wanda ke tafiyar da tsarin mulkinsu da na tattalin arzikinsu a ƙarƙashin wannan tsari na gurguzu ah, gwamnati ita ce ke rike da duk wasu ginshiƙai na eh, na tattalin arziki mm. eh, kamar su eh, abinda ake cewa capital mm. wato kamar jari ɗin kenan mm. da ko kaddara ko da su ƙasa ko wurin da za a gudanar da ayyukan kasuwanci da shauransu da kuma ƙwarewa wato entrepreneurship da kusan guda hudu ne ko eh, biyar eh. Eh, wato wannan kamar ginshiƙan kenan ginshiƙan kenan eh ah, to suna hannun gwamnati ne a tsarin gurguzu mm. amma kuma a tsarin jari hujja ta sakawa kowa kowa ya to ina ganin malam shahir na ga mm. bakin ka yana motsi eh ni ka san ina indai ana zancen tattalin arziki gaskiya ina son in ji saboda ina son ƙara saboda tattalin arziki na ya ƙara <laughs> yanzu malam muna son mu ji wanne irin hanyoyi ne ya kamata kamar mai karamin jari ya bi don ya haɓaka tattalin arzikin shi to ka san wato dan cikin dan tsakanin nan kamar shekara 20 da suka wuce hmm. akwai wani eh, babban malamin tattalin arziki wanda ake cewa muhammad yunus a ah, eh, ah, bangladesh dan ah, bangladesh hmm. to sai ya kokarin fito da wata hanya wadda shi mai karamin karfi zai iya samu ya bunƙasa tattalin arzikinsa na kansa mm. ta haka kuma ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa mm. wato shi ne wannan microfinance mm. to shi tsari na microfinance a tsari mm. na banki na mm. bankunan duniya mm. yawanci ba da za a baka bashi ah. sai kana da wani abu da za ka ba su ya zama kamar kaddara da ka aje wadda ko da bashin da aka baka ka kasa biya to sai ne maimakon shi ne maimakon to a tsarin microfinance shi ba haka bane shi za a iya baka bashi tun da abin da za a baka ba mai yawa ba ne eh, ba ka da abin da za ka ajiye a cikin bankin yawa ba sai mm. ka ajiye wani abu ba za a mm. iya ba shi yasa za ka ga irin kamar yadda ake cewa mm, irin ƙungiyoyi na haɗin kai da ake yi na unguwanni eh. da abin nan to sai ka ga kamar mutum goma sha biyar ko mutum talatin sun yi a wannan ƙungiya to sai a samu mutum biyar misali sai a basa bashi hmm. su wa'ancan mutum goma sha biyar ɗin ko hmm. goma eh. wa'anda ba a baiwa ba hmm. su ne za su zamo kamar yawwa <laughs> na shi tabbatar da cewa su wa'annan biyar ɗin da aka ba eh. to za su fa dawo da kuɗi to tun da sai sun dawo da shi sannan su kuma nan za a sake samun wasu mutum biyar su ma a basu to kaga shi ne sai ya kokari ta haka ɗin hmm. har aka zo ana samun wannan tsarin da ake yi na microfinance bank hmm. misali mu can a nigeria eh. eh, ana wannan microfinance bank ɗin to shi ma duk da haka akwai hmm. matsaloli a cikinsa to ana fama da kalubale kenan yawwa kalubalen da ake fama da shi ko shi ne shi ma ya gebance eh, shi ma maganar ba da wani abu ka aji kuma har yanzu akwai matsala ta riba mm. wato wannan abin nan da ake daura za ga ruwa da ake daura mm. za ga kusan kashi 20 bisa ɗari bisa ɗari mm. to an baka misali an baka dubu hamsin an ce in ka tashi maidowa za ka maido da kusan dubu eh, arba'in shine ruwan da aka daura mm, to eh. yaushe har ka juya kuɗin mm, har ka samu wani abu sannan har samu amfanin da zaka mai da akan wannan mm, gaskiya to shine amma yanzu akwai wasu tsare-tsare da gwamnatin babban gwamnatin ƙasa take kokarin tafar da wanda za a rarrage duk wannan din a ga cewa insha Allahu shi mai karamin karfi ya sami sarari shi ma ya eh, haɓaka kwarai arzikin shi to kasancewa ah, babban bakon ya yi mana bayani a baya hmm. cewa akwai wasu ginshikai guda hudu hmm. wanda suke su ne ginshikai na shi tattalin arziki kamar hmm. ya faɗa mana akwai a capital shi kansa uwar kuɗi. kenan akwai a waje da ake gudanar da shi kansa business sannan kuma akwai ma'aikata da dai shauran abubuwa to za ka ga mu babban matsalan mu ko kuma ce ina yawan ji masu karatun tattalin arziki suna faɗa cewa babban matsalar shi mai karamin karfi shine capital din nan mm. shin ko babban mu zai iya mana bayani ya za a yi mutum yanzu ya kiyaye misali kansa daga faɗawa misali cikin wannan abin nan din na microfinance ya kasance an dora masa shi ma ya za a iya samo da kansa capital ya kasance ya zama entrepreneur shi ma mai zaman kansa yanzu misali kaga a yadda dai tsarin yake gaskiya wannan abu ne mai wahala eh, eh, tun da kamar yadda na faɗi tun farko shine kamar wannan ƙungiyoyin da akan yi na unguwanni wanda muke cewa cooperatives to su ne kawai shi mai ƙaramin ƙarfi inda ba wai eh, banki na musulunci ne zai abin ba wanda su dama ba a cika bukatan wannan ba su marabaha nan su musharaka mm, da su abin ba a cika mm. bukatar sai ka ije wani abu ba abin to in ba wannan cooperative din aka yi amfani da shi ba mm. ya kasance sun taru sun kafa wannan kungiya tsakanin su su mutum kila eh, a ce eh, masu mahauta ne misali sai suka haɗa kai kungiya ce ta mahauta to sai a samu mutum kamar uku zuwa biyar su je bayan an buɗe bankin an buɗe me ake cewa account mm. yawwa sai su je su wa'annan sai su tsaya musu mm. a matsayin yawwa sai a bai wa'annan mm. bashi bashin ba zai wuce kila wata uku zuwa wata shida ba to idan suka je suka juya sai su dawo da shi idan suka mai da uwa kuɗin su kuma wa'annan su ma sai su samu sai a basu to haka yawwa to da haka da haka in allah ya taimaka sai ka ga su ma eh, wato kuma idan na mm. fahimci magana ka wannan shi kansa zaka ga kamar wani aikin yi ne da aka samarwa kai da kai tsakanin taimakon kasancewar ban sani ba malam shirka kai ce ina shigarwa ba. Mm-hmm. bakon abin nan kasancewa zaka mm-hmm. ga mutum ya tsaya da kafarsa kusan ana ba shi muhimmanci musamman a bangare na tattalin arziki don su babban bakon mu shi kansa ya dan kara mm. jawo hankalin mm. A ah, matasanmu da kuma masu karamin karfi akan su kokari su tsaya da kafarsu mm, yana da muhimmanci wato ah, wannan magana da ka yi lokacin da ka eh, ya dace da ah, wannan da a gurin da muke kenan eh, eh, wato akwai skills acquisition centers hmm. san yadda zan abin nan ba yadda mu muna da su a can hmm. wanda yawanci gwamnatoci sun kafa hmm. wasu kuma ga kungiyoyi ne masu zaman kansu eh, suka kafa eh, kamar kungiyoyi ne na ba da yawa mm, a matasa ake nemowa sai su zo a koyar da su sana'a idan aka koyar da su sana'a to kuma akwai wani bangaren kuma sai a ba su misali jari dan mm. eh, tallafi na abin nan mm. to wani wasu sukan ce idan ka fara wasu kungiyoyin mm. sukan ce in za ka fara duk wata ana bukata ko da dan 500 ne ka je ka sanya a ah, kenan sai mutum ya dan zuba wani abu kenan eh. duk wata sai ka kai wani abu ka dan aje wani abu a account ɗinka ah, a banki to idan ka gama aka gama wannan koyar da kai sana'ar to su kuma sai su ɗaura mm. kan abin da kai ka aji mm. sai su ɗaura maka a kai misali ka samu ka tara ko da dubu biyar mm. su sai su kara maka ko da dubu ashirin da biyar a kai sai ka je sai zama maka kamar shi ne kafital ɗinka mm. sai ka fara abin to kaga an koyar da kai sana'a mm. sannan kuma an baka capital yawa cewa mala amma ana gani ana ɗaga mu hannu mm. kuma tambayoyin mu ko rabi ba daga cikin tambayoyi amma muna godiya da wannan gudunmuwa da malam yake badawa sannan malam tambayar mu kamar ta karshe malam duk da za mu ba shi mai bada da umarni haƙuri kasancewa kasancewa ku masu kallon afirka tv 3 wani irin kamar gudunmuwa ko ko wani irin tsokaci za ku yi kan wannan talabijin mai albarka irin abubuwan da ke bada kasancewa ko masu kallo alhamdulahi mm. eh, gaskiya eh, kamar jiya muna hira da wani abokin tafiya na eh. ke abin mm. lallai ni na san ko a gida in na zo na kan iske iyali suna kallo mm, eh, kuma musamman wannan fannin na ta zama tasha ta dindindin kwarai mm. kwarai mm. na koyar da addini tambayoyi da ake yi ana ba da ansoshi suna ji tunda wani baya da damar zuwa makaranta misali to in ya zauna afirka tv yau yau ta zama shi makaranta gaskiya alhamdulillah eh, muna godiya kuma muna yi muku addu'an Allah ya ƙara ƙarfafa wannan gidan tv to dalla ina gani masu kallon afirka tv 3 kun dai ga yadda muka tattauna da bakonmu na wannan a wannan zangon namu na musamman hmm. eh, muhammad din shehu usman hmm. muna godiya Bakon mu kenan sai kuma mu tarba ina gani wani zango na gaba wani lokaci in Allah subhanahu wataala mai kowa ya kai mu insha Allah wata haduwa jazakumullahu khair muna godiya jazakumullahu khair insha Allah to masu kallon mu yanzu kuma za a gyara zama mm. domin mu ga mm. me ake ɗaukan mana da shi mm. a nan gaba ina tunanin idan su malam eh. ya haya sun shirya sai su kai mu kenan mu dan shakata mu ga kamar wani abu na sun samu na kenan mu ga menene suke dauke da shi kenan ka kuyi nisa da akwatunan talabijin naku eh, kuma mutarba ina gani wani gonan kamar wani lokaci in Allah subhanahu wataala mai kowa ya kai mu insha Allah wata haduwa jazakumullahu khair muna godiya za jazakumullahu khair insha Allah to masu kallon mu yanzu kuma za a gyara zama mm. domin mu ga mm. me ake ɗaukan mana da mm. shi a nan gaba ina tunanin idan su malam eh. ya haya sun shirya sai su kai mu kenan mu dan shakata mu ga kama dai wani abu na sun samu na kenan mu ga menene suke ɗauke da shi kenan ka ku nisa da akwatunan talabijin naku